zina littafi na uku littafin hawa yar zaria godiya da yabo ga allah da ya bani iko da dama na kammala littafi na ɗaya da na biyu har kuma ya bani iko da dama ya ara min lokaci na shigo na uku wadda tare da na hudun za su fito in kuma ya ƙare a na ukun to sai in ce alhamdulillah gode wa allah da ya bani iko da dama ya ara min lokaci har na kawo muku na ɗaya da na biyun da to sai cikin iko da hikima ta ubangiji ya bani iko kuma da lafiya na zo domin kawo muku ƙarishin sauran labarin da ai sauraro lafiya duk da na san cewa ba ku manta da inda muka kwana a littafi na biyun ba amma za mu ɗan koma baya kaɗan domin an ce tuna baya shine roƙo ko to a huta ko in ce a yi sauraro lafiya alhamdulillah mun tsaya ne inda suka kai wa tela suka yi komai bangaren amarya kuwa ashe yawan fitan da bakura yake yana damunta tana so ta tambaye shi amma tana shakkarsa amma yau kuma ya riga ta riga ta sha alwashin sai ta tambaye su inda yake zuwa ya kai dare gashi yana sallar asuba idan ya bar gida ba zai dawo ba sai dare da suke gobe suna tun da ya fice da safe bai dawo gidan ba sai karfe sha ɗaya tana zaune a falo tana zaman jiransa yana isowa da sallama ya shigo amarya na zaune amma bata amsa masa ba Zuyowar da zai yi ganta sannu da gida abin da ya ce mata kenan ya wuce ciki da sauri ta tashi ta bi shi ɗaki yana shiga ya fara tuɓewa Amarya ko tana shigowa tana shiga ba tare da ta dubi fuskarsa ba ta ce wai kai dan Allah ina kake zuwa ne ka kai har dare baka dawo gida ba. Kai tsaye ba ta amsa tambaya kike ko neman sani tambaya nake kun matata nake zuwa what matarka sannan ta ce haba da wasa kake ko ina wasa da ke ne balle ki tunanin ba gaskiya na faɗa miki ba ko hajiya da ta je neman auren auren naki bata sanar da ke cewar ina da mata bane take hankalin amarya ya tashi domin duk maganar da bakura ke faɗi gani take kamar wasa ne nan take ta sulale ta faɗi ƙasa idanunta na kan bakura ko kifta ba ta yi shiru ta yi na wani lokaci can kuma kamar wacce aka tsikara da sauri ta miƙe tare da cewa wallahi ƙarya ne baka isa ba bakura ni ce za ka yi wa kishiya it can it can it can possible it can possible Bakura na jin haka murmushi kawai ya mata ba tare da ya tanka mata bai ci gaba da tuɓewarsa. Yana cire riga ne kawai ta yi tsalle ta ci kuikuye masa rigan yadda ba zai iya ba ba zai ga gabansa ba. Sake ni abin da ya ce mata kenan kin sake shi ta yi sai ma kawai tsine masa da ta fara yi tare da faɗin Allah ya isa mugu shegu tsinannu mayaudara. Tambayar da ko bakura ya mata kenan wani duka da ya yi mata ne shine waye kenan mayaudarin ni ne ko kuma su hajiya oho ko ma waye a cikin ku ku ne mayaudaran mayaudaran banza azzalumai wallahi sai ka sake ni kafin ta rufe baki da ta ƙara jin saukar wasu marika tas tas tas a fuskanta har uku wani irin ihu ta sa nan ta ƙara riƙe shi sai dai su yi dambe an gaje ta yi ta faɗi gefe sannan ya sa tuɓe rigarsa ganin ta ɗauki waya tana kuka ne daga ganin iyayenta za ta kira ya sa bakura karɓe wayar daga shi ya shige toilet bayan ya yi wanka ne ya shirya da wayar ya je falo ya kwanta duk zagin da take masa bai tanka mata ba ranar kwanan ta yi tana tsine wasu hajiya da dadi duk abin da take yana masa ciwo amma haka ya danna ya kyale ta domin a cewarsa ba a nan ya kamata ya hukunta ta ba da safe yana sallar asuba ya yi wanka ya fita bai bar mata waya ba domin shi ya wuce yana zuwa gun suna a masallaci aka raɗa wa yarinyarsa suna fatima sunan anti am abuwa kenan amma za su rika kiranta da kairiya yau kusan kwana yi a gidan din washe gari bayan kande ta yi fakin na goma ta wanka ta shirya ta ne bakura ya dauke ta zuwa wuse market a gun wanzamai ya kai ta zane aka yi mata irin nasu na bare bare sannan ya dawo da ita tunda amarya ta ji cewar bakura na da wata mata bayan ita ta daina kula shi ko a jikin bakura saboda ita ce <clears throat> damuwarta ba ita ce a gabansa ba bayan kwana biyu da suna ya ce ta shirya za su je unguwa da farko kin zuwa ta sai da ta sai da ya fito mata a namijinsa sannan ta ɗauki mayafi suka tafi kai tsaye gidan su hajiya suka nufa ganin gidan hajiya ne yasa ta ce ba za ta fita a motar ba ita fa sai dai ya mai da ita gida don ba ta da abin da za ta yi a gidan nan ganin da ta yi ya hannu ne ya ko ta jawo ta kamar wani kayan banza har zuwa gida suna shiga falo ya hurgi da ita daidai lokacin da hajiya ta fito daga ɗakin ta ganin haka yasa ta fito da sauri tare da tambayar lafiya haka yasa amarya fashewa da kuka ba kuro na shigowa ce dama alkawarin da na ɗauka wa kaina ne ba zan hukunta ta ba sai a gabanki don haka yanzu zan mata hukunci daidai da laifin da ta aikata hajiya na zai haka ta ce subhanallah me zan gani haka to wallahi baka isa ba a gabana dukawa ya har ƙasa ya ce to sai dai fa haƙuri na riga na yi alkawarin sai na mata hukunci saboda haka kuma hajiya ki sani ba zan yi kafara ba a yau cike da mamaki ta ce mai taimaka. ba tare da ya hajiya magana ba ya ce kina da idan har kina da kunya ki maimaita maganar ki banza wawuya jaka sha sha sha mara kamun kai Allah wadarai da ke ir iska kawai kafin ya karisa hajiya ta ɗauke shi da mari tare da faɗin lallai baka da kunya ba kura abin naka ya kai ga haka a gaban nawa za ka riƙa zaginta faɗa sosai hajiya ta ci gaba da yadda yadda bakure ya so ya mata bayani ta ki sauraron sa da zuciya ya ɗebi bakure ya fice ya bar gidan kai tsaye kasuwa ya nufa bai sake bi ta kanta ba dare na yi ya zo ya ɗauke ta zuwa gida Yasa sa kafa zai fice ya ju ya na rantse da girman Allah idan kika leƙa nan da bakin kofa to ba zan taɓa yafiya ba Allah ya isa ya sa kai ya fice daga gidan tun da ya bar gidan gidan zina ya koma da zama bai sake biyowa ta kanta ba kwancita shi babu ya a wurin allah zina har ta yi arba'in daga ita har kairiya sun kyau sosai musamman ma kairiya wadda ta yi wayo ita kuwa zina ta sha gyara har ta zuba daɗi ina ruwan ni da abata bakura ya gyara abinsa kamar menene tamkar wani matan wasu matan da hmm, lallai kam Kande ta tattara ta koma gidanta Sulaja sai da ta kai kwana hamsin sannan Bakura ya haɗa mata sha tara ta arziki ya kai ta har gida ganin hidimar da ya mata ba ƙarami bane ya sa ta ji daɗi. Bangare ɗaya amarya hankalin ta ya matuƙar tashi saboda tsawon kwana arba'in kenan bata sa Bakura a ido ba. Gashi ba ta da kuɗi a waya balle ta kira shi ko ta kira Hajiya ta sanar mata da abin da ake ciki. Bakura ya yi hakan ne kawai ya yi komai yana mai da Kande gida bai biya shago ba sai da ya je kai tsaye hannu hannu biyu rike da kaya ganinsa kawai ta yi da kaya da sauri zina ta ajiye kairiya da ke hannunta ta amshe sa haɗe da masa sannu da zuwa murmushi kawai ya sannu ya ce ke ma sannunki ganin za ta zauna kusa da bakura na ce a'a mu je daga ciki hannu ya sa ya ɗauki yarsa sannan suka shige bedroom suna shiga kwantar da kairiya a gefe sannan ya zauna bakin gado ya sa na ɗauko ledar da ya shigo da shi ya fara ciro mata kaya ne ɗaya bayan ɗaya na mata ne da na kairiya masu kyau da tsada saboda murna zainab bata san lokacin da ta daka tsalle ta rungume shi ba tana godiya shi ma rungumar ta yana <clears throat> mata dariya rungumar sosai rungumar bakura ta yi sosai shi ma haka ganin zai mata kis da sauri ta nemi sauka daga jikin shi ganin haka bakura ya ce lafiya mai zaina shiru kawai ta ba tare da ta ce komai bai sa hannu ya sake jawo ta a sanye ta ce don allah ka bari na bar mai kuma zaina abin da kake so kai mamaki ya kama shi ya ƙara jawo ta jikinsa ya ce my wife me ya faru faɗa mini menene babu komai abin da ta ce kenan ba zai yiwu ba my minal ban yarda ba ganin ta yi shiru ne sa bakure ya shafi fuskanta a hankali tare da labbarta kuka zina ta sa tare da faɗa masa wuyar da ta sha lokacin haihuwarta da kuma yanzu ummanta take son gani bakure ya fara bata hakuri haƙuri game da maganar wuyar da ta sha a lokacin haihuwar magana zuwa gun umma kuwa cewa ya ta shirya sai ya je Silija ya tambayi Kande adres ɗin garin ɗin. Idan ta bashi zai zo shirya su tafi. Da sauri ta ce nema na san hanya zan iya zuwa da kaina. Da sauri Bakur ya ce niwa rufa mini asiri idan ba so kike kisa ni wani hali ba. Dariya Zina ta yi masa tare da ya masa gwalo. Au, ni kai ni kika yi wa haka? Jin haka ya sa Zina saukowa daga jikinsa da sauri za ta gudu. Da fice daga ɗakin Binta ya da gudu yana ƙoƙarin kama ta suka fara zagaye a ɗakin. idan bakura zai kamo ta sai ta goce masa daga haka da gangar yayi kamar tsantsi ya ɗauke shi ya faɗi a ƙasa yana wayo Allah na wayo Allah na ganin haka yasa Zainab ta zo a guje ta faɗo kansa tana faɗin subhanallahi dan Allah ka tashi ka tashi tarab ya riko ta yana mata gwalo tana kokarin miƙewa da gudu wufi ya ɗauke ta ya ɗora ta a kirjinsa ya matse ta yana kallon ya kashe mata ido ɗaya tare da tsekararta idan ta yi tsalle sai bakura ya sa dariya a haka har wasan ya canza bangaren amarya kuwa ganin ba za ta iya haƙuri ba bedroom ta je ta ɗauko mayafi ta fita zuwa gidan hajiya kuka take ta shiga gidan a gigice hajiya take tambaya mm, ni'ima lafiya me yake faruwa ta kwashe komai ta faɗa wa hajiya tana kuma magana ta kama ta ta zaunar da ita ɗaki ta ɗauko wayar ta nan ta fara kiran namban bakura hajiya ta yi ta kiran shi sai da samata ta masa ten miss call miss call goma bakura bai ɗaga ba ganin haka yasa hajiya ta kira yaron shago bayan sun gaisa ne take tambayar su bakura yace yau kwata-kwata bai ma zo shago ba yau kwata-kwata jin haka yasa hajiya bata tsaya bata lokaci ba hijabi ta ɗauka ta fice zuwa gidan bakura tana shiga a falo ta ta ta doka sallama lokacin bakura suna ciki yana kan na balle <clears throat> yaji yanda ya dade bai hau online ba shirun da hajiya ta ji yasa ta kai ta kai ɗaki zuwa bedroom ganin su da ta yi ne hajaran majaran ihu ta sa tana salati tare da faɗin na shiga uku da jego kuke iskanci sai da sai fa da ta koma falo nan take take faɗin haka tana ganin su a wannan yanayi ta koma da baya ba kura kuwa bai san ma hajiya ta zo ba zina ce ta ji kuma babu yadda ta yi da ba ta yi da bakura ba akan ya sauka yaƙi ya riga ya yi nisa baya jin kira balle kuma yadda ya gwara yadda yake gwara ta da kansa abin ba na wasa bane dan sai ya kai aya zai sauka Mm, lallai kan abin na yi ne an hau network mai kyau ma hajiya ta fi minti hamsin tana jira amma ba su fito ba dole sa haka ta shirya ta bar gidan ba don taso ba lokacin da ta koma gida yana ce ta ce kin dawo shiru ta yi domin baki ɗaya wani yanayi take ji ta rasa me yake mata daɗi hakuri ta sake wa amarya ta ce ta tashi ta je da kanta za ta kawo bakura har gida bakura ko lokacin da ya gama abin da yake sai da ya kai geji sannan ya tashi daga kan Zina. Bayan sun yi wanka ne Zina ta sanar masa da zuwan Hajiya da mamaki ce shi fa kwata-kwata bai ma ji zuwanta ba. Jawo ta yi suka kwanta tare da run haɗo kairi a tsakiyarsu suna dariya. Wannan kenan. Suna cikin hiransu da dariya sai ga kiran wayar Hajiya ya shigo. A lokacin ne ya ji kunya da Zina ta ce Hajiya ta zo ta same su a haka Amma ya zai dole zai amsa ya miƙe sa kaya je kunya ya hana bakura ɗago kai su haɗa ido da Hajiya. duk da ita ma hakan ne take ji a gare ta sai kawai ta ɗaura fuska ta faske nan ta tambaye shi dalilin sa na yin haka yau da yake da alama ta bisa da lalama yana doki a gaban ta ya zauna ya zayyana mata komai har da watsar da budurcin da da ta yi a waje sannan ya tambaye ta dalilin ɓoye mata aurensa da aka da suka yi koyo Allah wannan kenan don haka zan tattara ko matsayina kafin in zo nan zan koma can ƙauyen su Aminu domin in ji me ke faruwa ɗan adam kenan ke kika ce an haihu kuma kika ce ɗan ya koma tun da rake ta amshi girki ta hana sadiya idan har ta ga malam shehu yana yana gida shine za ta ɗanyi abu idan ya shiga ɗakin sadiya ko san kwana take ba ta bacci ba saboda bakin ciki a zuciyarta ta ce ba zai yiwu ba mai girki daban mai kwana da jiki daban to wallahi cikin biyu sai dai a yi ɗaya daga can ciki ta fara lissafi ganin girkin da ya dawo kanta rake ta turbune ta yi furta ce sai dai wallahi ta ci gaba cikin biyu dai zaɓi ɗaya ne domin ta gaji da yawa katuwar banza aiki ita kuma tana kwana da miji daga lokacin malam shehu ya daina shiga ɗakin sadiya bayan kwana biyu ya kira rake ta ta ƙara girki buris ta yi kicin ɗin nan ta koma ɗaki ba ta fi minti biyar ba ta shige ta fara ciwon ciki nan ta sa zainab ta kira mata sadiya bayan sadiya ta zo ne ta ce ta taimaka mata ta je kicin ta ɗauko mata abincin malam shehu bata mata musu ba saboda ganin yadda ta murtuke mu take ta murkususun ciwon ciki tana ɗaukowa ta ajiye ta fita bayan ta fita ne rike ta miƙe haɗe da kwashewa da dariya malam yana zuwa ya ci abinci da sauri rike ta ta rike masa hannu tare da faɗin malam ban shirya ta kaba ba dama na bar shi domin ka gani ne a matsayin shaida malam da rashin fahimta ya ce ni ban gane ba rakiya nan rake ta shirya masa ƙarya da gaskiya cewa da idonta da ga ta zuba guba a cikin abincin nan ne kuma a daidai lokacin da na fito daga wanka na ganta ita kanta bata san na ganta ba idan kuma kana ganin ƙarya ne ka kira ta ka sa ta ci miyar a gaban gabanka kwaɗawa Sadiya kiraye ta zo da sauri ta fito daga ɗaki ta ta je kiran malam tana zuwa malam ya ce sai dai ta ɗauki miyan nan ta ci Sadiya ta ce ita ba za ta ci ba saboda bata san abin da rake ta yi a ciki ba nan take rake ta sa kuka da cewa Sadiya ne ta mata sharri ba zai yiwu ba wannan ya faɗa wannan ya faɗa nan fa malam ya tashi daga ganin haka yasa malam shehu ya kora sadiya ɗaki tun daga lokacin ko da gaishe shi ta baya amsa ita kuma rakiya ta daina sa wa yaran sadiya abinci duk da malam yana gani amma ba bai yi magana ba sun yi shari'a a gun mai gari har sun gaji amma bai sa malam shehu ya canza hali ba ganin haka yasa sadiya ta bar gida ita da yaranta ta koma gidan iyayenta babu kowa a gidan domin iyayenta sun rasu amma haka bai hana ta zama ba nan suka fara suka fara manejin rayuwa tana soya musu gyaɗa suna talle a nan ne suke samun abin da za su ci daga lokacin da sadiya ta bar gida rake ta shiga wa malam shehu rashin mutunci iri-iri zainab ko idan ta fita tun safe ba za ta dawo gida ba sai dare ganin haka ya sa malam shehu ya ce aure zai yi mata ya huta haka ya sa ya ba da sadakar ta ga yaran da suke wurin mai gari domin dama kwanaki mai gari ya mata ya yi magana akan Zainab ya ce nema wa yana nema wa ɗansa ba a ɗauki lokaci ba aka sha aka sha bikin Zainab da Usman Usman yana murna zai ragargaje amarya sai kuma bai samu haka ba ko kunya babu a kaɗan a idanunta domin yadda Usman ya zo ko kofar koyon bana da take cikin zariya bai kai ta boduwa ba tun cikin dare ya naɗa mata shegen doka domin ko Usman ba mutunci ne da shi ba balle dama gani yake kamar wani uban <clears throat> kamar wani uban kuɗi ne uban nasa ya kashe a wajen nema masa aurenta da safe ne ta tashi za ta tafi gida ce idan har ta sa kafa ta bar gidan nan bakin aurenta dole ya sa ta haƙura ta zauna kullum cikin tsabar wahala take ce da zagi da cin mutunci ba wadda ba ta gani gun usman bayan malam shehu kuwa tun bayan bikin zainab yake zazzabi lokacin da aka yi haka kuwa haka ya kasance yana jin wani irin yanayi to wannan takaitacce abin da ke faruwa a can bangare ɗayan kenan idan muka dawo bangare ɗayan kuwa lokacin da bakure ya tambayi hajiya dalilin da yasa ta ɓoye wani ima yana da mata ajiya ta yi shiru bata ba shi amsar haka ba faɗi dai kawai ta yi wa faɗa ta yi wa bakura sannan ta ce idan idan ba so yake ka masa baki ba to ya daina sanin hali ya fi sanin kama daga lokacin bakura bai sake wani abu ba ya kiyaye amma fa bai hana sa zuwa gidan zinansa ba idan ya rage gajiya sai ya tafi kasuwa kwanaki biyu hajiya da kanta ta je gidan bakura lokacin ya fita kasuwa bayan sun gaisa ta ce ni'ima ta ce na'am hajiya gunki na zo wata magana nake so mai da ke ina so ki faɗa mini gaskiya faɗin gaskiyan da zaki shi zai sa na samu maganin matsalar da ke shiga tsakanin ku da mijinki idan kika ki faɗa min kuma to fa babu ruwata duk da dai wani matsalar da zai saki taso muku sai dai ku yi ta tsakanin ku mijinki ya ce bai same ki cikakkiyar mace ba kada ki ji kunya ne uwar ki ce ki faɗa mini gaskiya nan ta sa kuka tare da faɗin haka ne salati hajiya ta yi ta sanar da ubangiji sannan ta tambaye ta yadda aka shiru ta ba ta da amsa Gukan da take nesa Hajiya ta ce to ya isa ishiru dai na kuka. Haka Allah ya kaddara miki to ki kiyaye gaba. Allah ya kiyaye. Kuma insha Allahu babu wadda zai ji wannan maganar idan har wannan magana ta fito ne zai to wallahi ke ce amma ba dai ni da bakura ba sai dai wani hanzari ba gudu ba daga daga ki har iyayenki. Ban faɗa musu ba kamar yadda bakura yake da wata mata kafin ke kuma bana buƙatar su masu sani. Ni'ima idan kika rufe wannan maganar to wallahi ina da mai tabbatar miki da babu wadda zai ji. Ni'ima kin fi kowa sanin mu a al'adar mu ta bare bare babban abin kunya ne ga iyaye a ce yar su bata kai budurcin ta gidan miji ba. To anan kan in ci gaba da labari zan iya tsokaci ne ma zan ce ba a gare ku bare bare bane. Duk iyaye haka suke. Ba za su taɓa jin daɗi ba idan ya kasance ‘yarsu ba ta kai budurcin ta gidan miji ba. Don haka ba wai bare bare ba ne. yana da kyau kuma 'yan mata su fahimta daga nan ta mata faɗa sosai suka yi sallama tun daga lokacin da hajiya ta sawa bakura ido kenan duk motsin da zai yi akan idonta gashi ta tsani kairiya domin zai take kamar ta gagawarta ta rufe ido ta buɗe ta gagawarta lokacin da am abuwa ta yi sha'awar ɗauko yarinyar ta ina a gunta ko kallo ba ta ishi hajiya ba haka zalika ko kukan jini za ta yi idan am abuwa ba ta kusa to hajiya ba za ta taɓa kula da ita ba bare ta ɗauke ta idan ma tare suke sai dai ta tsallaka ta ta shige ta barta yanda kura yake jin zina yanzu ko da a yau ya fara sanin ta to iyaka kenan ga uban maganin da yake ɗirka mata fulanin kuwa ya dade da bata maganin na tsarin iyali wadda zai ɗauke ta shekara biyu haka ne yasa yanzu ya liƙe mata don mahajiya tana sa musu ido ne babu yadda zai yi ganin takuran nan da ya masa yawa ne kar kar ya shiga ya shiga mahajiya ƙarya da cewar tafiya zai zuwa Dubai domin akwai wasu turare da mayuka da suka kare gashi kuma ana buƙatar su sosai idan haka yake so sai ya tafi Dubai ko zai samu amma idan bai samu ba zai wuce har Indiya. domin duk cikin kayan shagon sun fi kawo kuɗi jin haka yasa Hajiya ba ta yi musu ba ta amince sai fatan kairi ta masa yana kuwa ba matsalar ba ne matsalar sa bane kai amma abuwa kuwa ce ita ce Eh, mata komai zai kai zina suleja idan ya dawo daga tafiya zai zai ɗauke ta ita ma haka ni'ima yake sai mata duk da basu san za su je soyewar su bane haka yasa yake fakewa da haka kada kowa ya raka shi direba ne kawai ya yarda yake kaisa ita kuwa zina shirin larabawa yake mata domin hatta hannu sai da sai ta sa safa balle ko da fiska ko kafa <clears throat> ta riga su ma isa airport din suna isa bayan direba ya tafi ne ya je inda take zaune amshi kairiya nan suka shiga suna hira har lokacin da jirgi zai tashi ya tafi suka zauna bayan kammala komai ne jirgi ya tashi zuwa dubai wannan kenan su bakura suna isa dubai kuwa tasi ne ya ɗauke su zuwa hotel ɗin da za su sauka kairiya na hannun babanta yana mata wasa idan banda dariya babu abin da take suna isa suka yi sallah domin shi ne gaba da komai sannan bakura ya sa aka yi musu odar abinci suka gama ci suka yi wanka riya kuwa zina na mata wanka ta yi bacci sai da bakura ya huta sosai ya kira hajiya shaida mata ya isa bayan sun gama magana ne da hajiya kira am abuwa ita ma shaida mata ita kuwa amarya bai samu kiranta ba sai tun cikin dare tana bacci kamar a mafarki ta ji wayar tana ringin da sauri ta ɗaga domin ta san ba kowa zai kira ta wannan lokaci ba sai bakura da sallama ta ɗaga tare da gaishe sa da gajiyar hanya ce alhamdulillah bai ɗauki lokaci ba suka sallama wanka suka yi shirya cikin english west kalar kayan sun yi kyau yadda ya kamata har da kariya kalar kayan maroon color ne ba karamin kyau suka yi ba komai suka yi fita lokacin da za su fita bakura ya ɗauko after dress ya ɗora mata kan kayan jikinta suka fita tunda suka fita kuwa ba su dawo gida ba sai da bakura ya kai ta wuri wuri da dama suka yi hotuna kan ba a magana A ɓangaren Zina kuwa, cire duk wani kunya ta yi tana nuna wa mijinta tsantsar tsaguran soyayya, idan dai suka yi ta abubuwa kai ba magana, to yanzu kuwa ta kile. Wani abin ma idan ta yi har mamaki Bakura ya fara yi a yanzu, hakan ya sa shi ma ya dirje nuna mata soyayya kau da komai. Hotuna kuwa duk inda suka je sai sun yi, Bakura ke turawa ta Facebook, Instagram, duk hoton da za su yi da Kairiya tana tsakiyarsu. A ɓangaren Hajiya kuwa kullum cikin kira take tana tambaya ko ya samu kaya ana ya gobe zai bar dubai ta sake kira tana tambaya ba kura cewa ya duk inda zai je dan ya samu bai samu ba dole gobe zai dawo gida da sauri ta ce kada ya dawo daga nan ya wuce ko inda ko ce da maybe za a samu a can da sauri ya ce to hajiya nan suka yi sallama dama ba kura ya faɗa wa hajiya haka ne amma cikin zuciyar shi ba haka ba ne. Daga Dubai bai tsaya ko ina ba sai India, nan ma kwana hudu inda daga nan suka wuce Ingila, daga nan bai tsaya ko ina ba sai Saudiya. Bakura sun yi aikin hajji sun yi addu'a sosai duk da dai shi da iyayensa su riga suna zuwa amma ko ina bai tsaya ko ina ba. Sun yi addu'a sosai a hajjin aikin hajjin su nan dole yasa suka yi nan suka gama suka yi hoto kamar ba gobe Allah sarki amarya kwata-kwata bakura ya mance da ita ya manta kamar ma yana da wata mata nasa yanzu dai zina ce a gaban shi domin hausawa sun ce matar shige ba ta da daraja ganin bai cika kiranta ba bane sa umma ba <clears throat> ita ma ba ta kiransa haka ta ci gaba da zaman ta. duk inda suke hajiya na bibiye da shi wajen kira da message har da bidiyo call take cewa su yi daidai lokacin da yake cikin wani kanti yana wa kairiya sayayya sai ga kiran hajiya da sauri ya ce zina ta dawo bayan shi sai da ta dawo bayan shi sannan ya yi receiving na call din tare da sallama duk da ba ganinsa take ba amma haka bai hana ta bai hana bakura dukawa ba har suka gaisa bayan sun gaisa ne hajiya ta ce bakura ya haka wallahi ba abin da yasa na zo nan zuwa na yi na dubo ko zan samu idan ma ban samu ba na san ba za a rasa wasu kalar ba kuma na san zan iya samu ma'ana to Allah ya sa a samu da Allah ka duba da kyau masu kyau da daɗin kamshi oke kawai ya ce mata haka za ta kashe can sai tana waye ne a bayanka da kuma bebi a hannunta da sauri ya ce ban ma san ta ba amma ina gani kamar ita ma sayayya ta zo hajiya ta ce oke shikenan suka yi sallama satin su biyu a saudiya bakura bai so koma gida a lokacin ba amma jin an ce dadi ya dawo dole ya sa ya haƙura ya dawo ya biyo jirgi zuwa najeriya tare da kayan da ya siyo zina ta yi kyau sosai idan baka ta ba ba lallai ka ganta ka gane ta yanzu ba domin gaba ɗaya ta canza ko ta wani bangare domin Bakura ya yi ƙoƙari sosai wajen ganin ya koya mata turanci da larabci barbarci duka za mu iya cewa yau da gobe ta ƙi wasa domin ta iya yarurrukan nan sai dai bata gama ƙarfi ba domin yanzu bai cika yi mata hausa ba ma cikin ukun nan baki ɗaya ya koya mata turanci larabci barbarci dole sai dai ta bashi amsa idan ma ta bashi da hausa zai basar ne kawai a haka a haka ya ci gaba da koya mata kairiya kuma dama ba su mata hausa yanzu ita ma sosai bakura bai faɗa ma kowa yana hanya ba sai da aka zo tarbar bare a zo tarbarsa a gansa da zina suna sauka bakura ya ɗauki tasi zuwa jabi hanya hanyar baya ya nuna masa wadda zai kai su daidai da inda gidan zina yake bayan sun sauka ne ya sake komowa ya je ya shigo ta gate ɗin gaba sallamarsa kawai suka je sa mutane da ke zaune a falo suka amsa da mamaki da sauri bakura ya sake jakar da ke hannunsa ya rungume dadi yana masa sannu da zuwa ganin bakura ya ƙara kyau ne da ƙiba ya sa dadi cewar amma aure ya amshe ka ka ga yadda kai kyau kuwa babana dukansu dariya suka yi nan shi ma aka shiga masa hannu da hanya hajiya ta ce masa me yasa bai faɗa kamar yadda yake ya saba ba zai dawo a tarbe sa a'a hajiya so nake kawai na shammace ku duka dariya suka yi jin dadi ya ce ina matarsa take hajiya ta canza fuska kamar ba ita ke dariya ba kan bakura na doki ya ce suna silaja amma yau ko gobe zan ɗauko su ya kamata dadi abin da ya ce kenan ita ko hajiya tsaki ta yi bakura bai bar gidan ba sai bayan isha sai da ya fara zuwa suka yi sallama da zina sannan ya tafi gidan amarya har ta kwanta sai ta ji ana nokin kafin ta tashi sai ga kiran bakura ya shigo wayarta ta yi tsammanin haka ne ta yi tsaki sannan ta daga wayar shiru ta yi babu ko sallama zika ta ce an ce ki zo ki buɗe min kofa ko bata musa ba ta buɗe masa tana buɗewa bakura ya mata runguma yana faɗin oyoyo matata wani hankada wani hankaɗe shi ta yi haɗe da cewa da Allah ka bani go don wulakanci sai yau ka tuno da ni shi kansa ya san bai kyauta ba shi yasa bai nuna fushi ko damuwarsa ba saboda ya san ko da dabba aka ajiye a gida za a waiwaye shi balle ɗan adam ita kuwa amarya bedroom ta koma ta yi kwanciyar ta sai da ya rufe gida sannan ya biyo ta bedroom ɗin yana shiga ya tuɓe ya yi wanka sannan ya fito kayan bacci kawai ya sa ya samu bakin gado ya zauna juyawa yana kallon ta haɗe da cewa ki tashi ki kame ruwa tana jin sa amma ko motsi ba ta yi ba balle ta yi yunkurin tashi ba ya sake magana duk a banza miƙewa ya je ɗebo ruwa da kanshi sannan ya sha ya zo ya kwanta har amarya ta fara bacci ta ji bakura na shafa ta hannu ta sa ta buge hannun shi duk da haka bai yi ba sai kokarin jawo ta da yake yi yana faɗin haba mai madam yanzu saboda Allah fushi kike da ni to naji kuma ma menene ko ma me ya faru yi haƙuri Mm, duk bakura na magana ne yana shafa ta shiru ta ko motsi ba ta ba shi kuma bakura haka ya ci gaba na san kina fushi ne saboda rashin kiran da ban miki ba wallahi al'amura ne suka sha min kai amma dai ai hakuri yanzu ganin har lokacin bata tanka ba kuma ya san ba bacci take ba yasa bakura ya haye kanta kawai yana kokarin mata kiss da sauri take kokarin ture shi ta miƙe zaune tare da faɗin dan Allah malam ka kyale ni ni zaka rena wa wayo hankali baka isa ba kuma duk abin da kake sanye kai ba zan bayar ba ai ni ba shashasha ba ce ka je ka kwaso wancan jakar matar taka ba zai yiwu ba ni ba za ka ɗauko jarabarka ka sauke mini ba to ba zan bayar ba da Allah can malama saurara baki gode wa Allah ba ma da taimakon ki zan yi idan ba taimako ba ke ma kin san na fi karfin ki taimako fa kace taimako na kwarai da gaske taimakon ki zan yi to Allah kiyaye kai ba kura bari ka zinga ma idan banda iyayenka su ne suke suka boye suka boye min babu abin da zan yi da kai banza ma yaudara mayaudara banza ya mayaudara yaudaran wofi kuma wallahi Allah isa na da ku duka ba zan yafe muku ba azzalumai kawai mugaye a izgilance ba kura yace ce inda ke kin san kuwa kunya lalle ba za ki kalli kwayar ido na ki ce wa iyayena mayaudara ba ni'ima ni'ima kenan za ki iya faɗa abin da ya fi haka ma amma na san iyayenki ba ba su isa su faɗi haka ba saboda su sun san taimaka musu kai. da sauri ne mata ce taimako ƙarya kake ƙwarai da gaske ko na ce saboda kuɗin iyaye na? idan ba ba dan kuɗin su ba ma ni na taɓa ganin daga yin magana kawai daga ta yi sai a sallama ko da shike dole za su yi haka saboda sun san yarsu fanko da sauri ta dakatar da shi da cewa kai dakata malam ya ishe ka haka duk abin da za yi kada ka kuskura ka zagi iyayena oho kenan iyayenki su ne iyaye dan Allah da gaske kina son iyayenki Allah sarki kuma haka ne fa iyaye suna da matukar daraja da muhimmanci da mutunci amma a gun yarsu wani irin kallon banza ta yi masa tare da jan dogon tsaki daga nan bata sake bi ta kansa ba ma saboda ita kanta ta san bata kawo ta gida ba duk abin da za ta faɗa a gare shi ba zai wani abu ba komai na ta ragagge ne haka za ta yi haƙuri duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya za mata haka yake yau inda ta kama kanta bai isa ya kalli fuskar ta ya kira ta da fanko ba takaitacce kenan daga cikin littafin zina littafi na uku babi na ɗaya kuma wanda duka duka a nan babi na ɗayan ya zo ƙarshe sai mu je zuwa babi na biyu babi na ƙarshe kamar yadda an faɗa muku dama labarin zina babi biyu gare shi ba uku kamar labarai na na saura ba to a halin yanzu za mu shiga babi na biyun kuma babi na ƙarshe amma kafin in shiga a babi na ɗayan zan ɗan yi mana wani tunatarwa ga 'yan uwa mata baki ɗaya gare ku 'yan mata tunatarwan tawa na yau akan 'yan mata ne ƙalubale ne a gare ku 'yan mata domin kai budurci gidan miji ba ƙaramin kima da daraja da kuma kai komai ma yana ƙara wa 'ya mace wallahi duk rashin kunyan namiji duk rashin mutuncinsa in kika kai budurcinki wallahi bai isa ya kalli kwaya idon ke faɗa miki magana da ta danganci na rashin mutunci ba idan fa kin kai budurcinki gidansa kenan idan zai miki ma wani rashin kunya wallahi kina da right ɗin da zaki tsaya a gabansa da full confidence ɗinki ki faɗa masa maganar da kike so saboda shi ya ɓare ki ai baki san kowane namiji ba bayan shi amma idan kika je kika kika zo kika zo a fanko to ta ina kika ga bakin da zaki mayar da martani ke ma fa kin san sai abin da Allah ya yi anan kuma to don haka tunatarwa na a gare ku kenan yan mata duk da a yanzu akwai abin da ya zama ruwan dare a wannan lokaci namu zamanin wato zaka ji ana soyayyar shan minti mm, ya zama ruwan dare baki ɗaya ban ware ba mazan da matan duka kowane bangare da laifinsu wanda idan na ce a mazan ne to kaso hamsin na matasan yanzu suna wannan harka haka zalika a matan kaso hamsin cikin ɗari su ma suna wannan soyayyar shan minti daga nan kuma komai zai iya faruwa yayin da wasu kuma kwaɗayi ke sa 'yan matan bin maza yayin da wasu kuma tsabar fitina da jaraba ne yayin da wasu kuma mugun sha'awa ne yayin da wasu kuma haka zalika kawai son zuciya ne to kada dai mu manta an ce son zuciya ɓacin zuciya kwaɗayi kuma ƙarshen ta dama an ce wadda ya hau motar kwaɗayi a ina ma zai sauka to shi kenan abu na gaba kuma wasu kuma fin ƙarfinsu ake yi yayin da wasu kuma fyaɗe ake musu ƙarfi da yaji wasu kuma ba a sanin su ba za a yi musu ta hanyar shayar da su ko ciyar da su wani abu irin wa'annan kuma sai dai mu ce Allah ya raba su da shaidanun maza hatsabibai amin sun amin wannan dan tunatarwa na kenan a cikin littafin zina don haka nake cewa kuma sai ku kula da kanku 'yan matan domin idan da laifin mazan kuma da naku ba sai na tsaya dogon bayani ba batun laifin naku ku da kanku za ku sani to mu koma gefe guda na labarinmu babi na biyu littafi na uku kuma babi na ƙarshe wannan kenan babi na biyu littafi na uku hayewa gado ta yi ta kwanta duk maganar nan yana cinta ba yadda ta iya shi ma ba kura ɗauko wandon sai ya sa yana faɗin banza kawai sha sha sha a zuciyarsa kuma ji yake kamar ya koma gidan zina a gefe guda kuwa a can bangare ɗaya a wancan ƙauyen kuwa duk da kasancewar usman ɗan ƙauye ne amma da yake ya yi karatu shi yasa yake amfani da babbar waya yana hawa social media kamar su whatsapp instagram facebook yana kwantawa kuwa Zainab ta ɗora kai a kirjinsa suna kallon hoto a Instagram suna hira sai Usman ya kamo hotunan su Zina da Bakura. Har ya wuce sai kuma ya dawo da baya ya kura hoton ido sosai sannan ya ce Zainab ta ce na'am da Allah matan cikin hoton nan bata miki kama da Amina ba. Ita ma kallon ta yi sosai sannan ta ce wallahi ko kamar Amina. Amma dai kama ce wannan ina Amina ta ga haka babu mamaki tana can tana karuwanci domin kwanaki ummanta ta je labarin wai an ganta a gidan wata magajiyan karuwai duk da maganar da take jikinta ya bata cewa Amina ce amma hassada ne ya hana ta ta faɗi gaskiya saboda ta gane ‘yar uwanta Amina ce. Usman ce wallahi sun burge ni sosai kuma matan sun yi kama da Amina sosai. Dubi ‘yarsu kyakkyawa ina ma ni ne. Zaki Zainab ce tare da cewar to ba kai bane sai ka yi haƙuri ai malam. Ta yi magana ne tare da fisge wayan kawai ta ajiye a gefe. wannan abin da ya faru a ɓangaren Zainab kenan. A can gefe guda kuwa na ɓangare ɗaya na labarin namu da safe ba kura ya shirya zai fita ya ce tashi mu je ki wa dadi na sannu da zuwa. Hararansa ta yi tare da cewar ba zan je ba dadi na ne fa ni'ima. Sai mai in dadin ka ne ai dadin ka ne ba nawa ba ficewa ba tare da ya sake tanka mata ba yana fita ya fara zuwa gidan su Hajiya ya gaishe su ya fita zuwa gidan Zina yana shiga daidai lokacin da ta fito daga wanka kenan Kairiya kuwa a riga an mata nata a kwance take akan gado tana wasa. hannu ba ya sa ya ɗauke ta tare da faɗin oyoyo my daughter oyoyo my daughter nan kairiya ta fara dariya zina ta fito suka gaisa tare da tambayar sun tashi lafiya lafiya kawai tare da ka masa abin breakfast bayan ta kawo masa ne kawai ya ce ba ke sai da girki ba amma idan mijinta ya zo Allah sarki kun ga duk da ba ita ba ce?" sai ta shirya masa abinci ta karɓe shi ba kura na karyawa tana shiryawa suna gamawa kuwa bayan ta mai da komai kicin ne ta gyara wuri za ta ɗauki kariya hannu bakura ya sa ya riƙo nata jawo ta yi rungume ta tare da faɗin my wife a gaskiya kin yi kyau murmushi ta yi masa sannan ta ce na gode ganin yana da niyyar ɓata mata kulliya da sauri ta miƙe tana dariya shi ma miƙe yana dariya Da yafin ki mu je ki gaida dadi abinda kawai ta amsa da shi kenan to ta sa suka fice bakura na riƙe da kairiya suka fita suna hira har suka isa gida wannan kenan da suke bakura ne a gaba yasa shi ya fara sallama ya shiga hajiya da dadi da su yana an abuwa suna nan a zaune in bakura na shiga har zina ta fasa za ta fasa shiga za ta shiga hajiya na ganinta da sauri ta miƙe tare da cewar ina zaki idan kika sake kika shigo min gida na lahira zai fi ki jin daɗi jin haka da sauri ta mai da kafar ta waje kasa karisawa bakura ta ge tsaya ya ja dadi ne ya ce ka shigo da matarka jin haka ya sa jikin shi ya sanyi kasa karisowa ta dole ta dawo ta zauna sai da bakura ya je mika wa dadi kairiya sannan ya je kamo hannun zina suka shigo tare a sanye ta duka har kasa ta gaida dadi haɗe da masa sannu da zuwa dadi da fara'a ya amshe ta ita kuwa hajiya lokacin da ta juya gun hajiya ta yi gaisuwa ya fi baki uku hajiya ba ta amsa ba gani haka ya sa ta juya ta gaida sauran mutanen ta zauna gefe ɗaya dadi kuwa sai faman wasa yake da kariya tana mata tana ta masa tsalle a jiki yana jin daɗin haka yana ganin karamar yarinya ke jin daɗi an ba abuwa ko na sa hannu ta amshe ta kairiya ta sa kuka tana kallon dadi babu irin rarashin da basu mata ba ta ki dole sai da dadi ya amshe ta ta dawo dariyarta tun da zina ta dau ta zauna haziya ta daina magana duk maganar da suke bata sa baki suna hada ido da zina wani uban harara da ta mata daga haka bata sake bari sun hada ido ba Dadi na lura da haka miƙewa ya tare da kiranta zuwa ɗaki. Suna shiga dadi ya hauta da zaki abinda bai taɓa mata ba kenan a rayuwa tunda suke. Zaki ya mata kata-kata ciki har da cewar jahilar banza jahilar hofi ashe haka kike? Wallahi ummul kursun ban taɓa tunanin haka kike ba bai. Ban taɓa zaton zaki kasance haka ba kin ban mamaki haka kawai ki sa wa yarinya abu ki sa mata karan ki sa a gaba idan kika yi aka yi wa naki me kike tunani za ki ji daɗi ne to daga yau sai yau idan na sake ganin haka ko kwatankwacin haka wallahi idan na gani zan yi mummunan saɓa miki ni musulmi ne na san kaddara saboda haka na ɗauke shi matsayin kaddara idan ban da Allah yana barin mutum da kayan da Allah yana barin mutum da kayan shi yayi da kanshi wallahi da ka Allah kaɗai ya san me zai faru amma Allah ya kare ba aikata zina suka yi ba aure suka yi ki bar ganin ba a gida nake ba duk abin da kike yi jama'ar jama'a suna sanar min in sun zo ina da labari a rayuwarki baki iya yi wa yara fata na gari ba daga ki ce musu karuwai barayi saboda Allah idan ke ce aka yi ma 'ya'yanki haka zaki ji daɗi to ba zan taɓa yarda da haka ba daga yau saboda ni ma ba zan so yara na su je wani gun a musu mugun baki ba idan banda Allah yana amfani da zuciyar mutum da Allah kaɗai ya san abin da yaran nan za su aikata babu mamaki da a waje za a haifi yarinyar nan idan banda jakanci da jahilci irin naki ko albarkacin wannan yarinya ba za ki ɗaga mata kafa ba wannan wawanci ne daga yau sai yau idan kina so mu zauna lafiya dole ki kyale su su wala buɗe baki ta za ta yi magana da sauri ya daka mata tsawa ta hanyar dakatar da ita bana su dole ya sa ta yi shiru ba don taso ba miƙa mata kairi ya kawai ya shi kuma ya kwanta dole ya sa ta riƙe ta yana kwance suna magana kairiya ko sai faman wasa take a hannun hajiya don ma hajiya ta ƙi sauraron ta ne sun jima suna hira hajiya ta miƙe ta je ta miƙa wa am abuwa ita ita kuma ta miƙa wa zina sun daɗe a gidan suka koma gida ita kuwa amarya har yanzu fushi take da bakura lokacin da ya mata magana bata amsa ba haka yasa ya shirya ya tafi zuwa kano gurin su zi oyo allah ya tafi zuwa kano garin su zina ba tare da ya sanar da ita ba domin a yanda ta ya tsara wa kansa sai dai kawai ta ji ya wuce tunda ta ce ta yi fushi mm, da gaba gabanta gaba ma har ma da mijin da kake aure gaba Allah ya kyauta bayan kwana uku ne bakura da zaina suka shirya zuwa can garin su zaina ɗin bakura sai da ya sake haɗa abin arziki ya shaƙe budda Ba ita ko zaina sai faman murna take saboda haka suka biya suka sallami su dadi da hajiya gaisuwar bakura kawai ta amsa amma banda zina da ta je ta gaji da tsayuwa ta miƙe suka fita amma abuwa har bakin mota ta raka su tare da bawa zina kuɗi wai ta yi tsara ba. zina godiya ta mata sosai sai da ta ga tashin su ta koma ciki da zina ta ce za ta gane hanya ya sa ba su ba musu biya gidan kande ba zina saboda murnan ganin ummanta ko ta ido ba ta yi ba faman murna take suna tafiya suna ta hira da mijinta kamar yadda ta ce ko haka haka ta ta nuna masa hanya har suka je duk hanyar da ta nuna haka yake bi da zuci duk da a zuciyar shi yana tunanin kada dai su bata daga haka suka isa har garin din wayo Allah tun a kofar gari aka fara kallon su yara na gudu suna murna sai faman bin mota suke da kallo suna ta kallo kamar ce motar din da yake glass din tintakce motar baka ganin mutumin da ke ciki sai dai su su ganka daga haka suka isa kofar gida lokacin malam shehu ya dawo daga masallaci saboda yau ne ya fara fita saboda zazzabin da ya rufe shi ganin mota ne a kofar gidansa sai da ya ja baya tukunna bayan sun faka ne bakura ya fara fita ya zagayo bude mata murfin mota ya amshi kairiya ta fito malam shehu da ke makale a lungu na kallon su sai da ya zo niyyar a jikinsa amma duk da haka bai gane waye ba sai da ta ga ta gyara mayafinta sannan suka nufi hanyar gida zina na gaba bakura na baya suka shige gida ganin za su shiga gidan ne yasa malam shehu ya fito daga inda yake makale ya nufo su da sallama suka shiga daidai lokacin da rake ta fito daga banɗaki da sauri ta ja da baya tare da tambayar malamai wa kuke ne murmushi zina ta yi saboda ta san rake ta gane ta ba sannan ta ce inna ni ne fa aladabce ta ce ke cewa haziya sai da ta kira mata ta ba ta dariya ta ce ni ce amina a gigice ta ce amina fa kika ce lokacin take karewa amina kallo ta gane tabbas ita ce canzawa kawai ta yasa ba za a gane ta ba sulu sulu sulu sulu rakiya ta zuƙa take da duwawu dab da za ta zube ƙasa ta sai ta dirshan sai faman bin zina take da ido baki kuwa ya ƙi buɗuwa ya ƙi rufuwa <clears throat> zina bata bi ta kan rakiya ba ta nufi hanyar ɗakin ummanta sai ba bakura duk inda ta bi yana biye da ita kafin ta karisa bakin kofar ta hango ɗakin a wangali babu mutum a ciki haka yasa ta kasa karisawa da shiga ɗakin da daure tarkace ne a cikin da alama ɗakin ya daɗe ba mutum a gigita ta fito daga ɗakin ta nufo inda rake take tana tambayar ta ina ummanta sallamar malam shehu ne ya katse ta duk da tana jin bakin cikin abin da ya mata amma ya za ta yi tunda ba a canza wato suna hannu miƙa wa bakura suka gaisa duk a lokacin malam shehu bai gano amina yarsa ba ce rike da ke zaune cikin karkarwar baki ta ce amina ce haka fa cike da mamaki malam shehu ya ce wace amina babu abin da ya fito daga bakin amina sai ina umma ta take malam shehu bai bi ta kanta ba ɗaki ya je ya ɗauko shimfiɗa shimfiɗa wa bakura sun gaisa ne malam shehu yake tambayar bakura daga ina domin har yanzu kokonto yake yi balle kuma yadda ya ga baki ɗaya amina ta canza zina da take tsaye ta sama magun kanta guri ta zauna da bakura murmushi kawai ya sannan ya zayyana wa malam shehu daga inda ya fito da kuma aurensa da zina babu abin da malam shehu ke sai kabbara hannu ya sa ya amshi kairiya sannan suka ƙara gaisawa ita amina ta gaida babanta tare da tambayar ummanta malam shehu ya mai da kallonsa zuwa rake da ke zaune kamar wacce aka ɗaure a gum tunda ta zube a ƙasa ta kasa tashi rake ki zai ki kawo surukin ki ruwa mana a lokacin ta dawo daga tunanin da take tana miƙewa ɗaki ta nufa ba tare da ta ce komai ba tana shiga kuwa wuki wuki kamar wacce aka daka ta tana faɗin me yasa na yi wa kaina me yasa na sa mala ya kori amina daga garin nan yanzu dubi yadda ta koma kamar ba ita ba shiru malam shehu ya yasa ya miƙe da kanshi tare da ɗauko ruwa mai kyau yana miƙa wa zaina ta ce ba kura ni fa ban ga ummata ba Allah dai ya sa ba wani abu ne ya same ta ba Zina bari dai baba ya zo sai mu je inda take maybe unguwa ta je hmm, kawai Zina ta ce daga nan bata ce komai ba hannu ta sa ta amshi Kairiya tana bata nono <clears throat> Malam Shehu yana shiga ɗaki rake ya gani tana kuka ya sa ya zaure tare da cewar lafiya ko kallo bata ishe shi ba bai ishe ta ba kai ta ci gaba da kukanta tana faɗin oh oh ni na shige su ni rakiya na cuci kaina na yi wa kaina da na sani da ban sa an kori yarinyar nan daga garin nan ba dubi yadda ta koma cike da mamaki malam shehu yake kallon rakiya da take zaune <clears throat> ganin kada su raba abin sai abin kunya ne gaban sirki sa suka fito daga ɗakin ta bar ya bar ta ta ci gaba da kukanta ta kofar baya malam shehu ya je sayo musu kayan sanyi sannan aka kawo musu aka dama musu fura da nono bayan sun dawo sun gama hoto ne tun a kofar da aka zo kuwa malam da kansa ya yake tambayan bakura da kansa ya tambayi malam shehu inda sadiya take malam shehu ya rasa yadda zai yi musu bayani ya dan jinkirta ya ce tana gidansu kafin ya karisa zaina ta ta cire kairiya daga nono ta miƙa wa bakura ita sannan ta miƙe zo mu je kawai abin da ta ce kenan kunya ne hana bakura miƙewa ita kuwa zaina tuni ta fita miƙewa ta ita ce don allah zo mu tafi sannan ya miƙe abin da zaina ta ne ya ɓata wa malam shehu rai ya zai duk da dai har yanzu bai san gaskiyar lamari ba amma a yadda yake ji rakiya rake yake daga magana kuma ya san akwai ayar tambaya yana miƙewa suka fita har ta kama hanya ba kure ce so mu je a motar mana cike da takaici malam shehu ya gangara ɗaki rake bayan ya zauna ne da dabara ya lallabo yake tambayar rake kan furtin da ta yi ɗazu rake ba ta ɓoye komai ba a nan ta sanar masa da duk abin da suka shirya wa amina na makirci Salatu ya sanar wa Ubangiji tare da kirarrake kin cuce ni, kin cuce ni, ba zan taɓa yafe miki ba, ba zan taɓa yafe miki ba duniya da lahira. Yanzu da wani ido kike so na kalli Sadiya da Amina, ban ga laifin Amina ba duk abin da ta mini, kuma insha Allahu yau din nan Sadiya za ta dawo ɗakinta kuma ita ma Amina zan roƙe ta gafara kan abin da ya faru. Cikin kuka rake ta ce sai me idan ka dawo da Sadiya gidan nan ta dawo mana. sai dai idan ba, ba, ba ni rakiyan bane a gidan nan domin sai ta yi da na sanin ta gidan nan makwab makwaɗaicin banza makwaɗaicin wofi daga ganin mota har jikinka na rawa to wani wani ya sa ni waye ma sani ko kuɗin shan jini ne domin an ce yawancin masu kuɗin birnin nan duk 'yan mafiya ne ba malam shehu dai bai tanka mata ba ya fice daga ɗakin su zina suna isa ƙofar gidan ummanta kafin bakure ya yi fakin ma ta sa hannu ta buɗe murfin mota kallo ɗaya bakure mata ta dakata sai da ya samu guri ya fakin na mota sannan ya fita ya zo buɗe mata ya sake amsan kairiya ta fito daidai lokacin da Hauwa ta fito daga gida da sauri ta kwada mata kira da Hauwa Hauwa na zuwa suka haɗa ido da Amina a guje ta taho da gudu suka rungume juna tana kwala mata kira Amina tare da tambayar ina umma Amina ke tambayar Hauwa'u jiki da mamaki saboda Hauwa bata gane ta ba haka yasa ta tsorata balle suna haɗa jiki kawai wani laushi da kamshi da ta jina tasowa daga jikin Amina take jikin Hauwa ya fara rawa Zina da ke rungume da ita tana sakin Hauwa a guje Hauwa ta ruga cikin gida tare da kwadawa Umma kira da sauri Umma ta fito daga ɗaki tana tambayar lafiya Hauwa wannan kira haka Umma wasu mutane ne suka zo suna tambayar ki wallahi Umma matar kamar Balarabiya dariya Umma ta yi tare da cewar Balarabiya kuma sallamar bakura ne ya katse Umma da sauri ta dago kai Zina da ke bayan Bakura ta hango Umman ta ai a guje ta fice daga bayan Bakura ta rungume Umma tare da fashewa da kuka tana kiran Umma ta. Umma ashe zan sake ganin ki a rayuwa Umma ashe zan sake ganin ki a rayuwata. Ita ma Umma da take rungume da Zina kuka take shigo Bakura tsayawa yana kallon ikon Allah. Da kyar Umma ta sese ta kukanta saboda ganin sabon mutum a tsaye. Hawwa kasa Hawwa kuwa Dauko da ke tana da son yara taki har ta ɗauke kairiya duk da dai bata san alaƙar da ke tsakaninsu da ita ba duk yarinyar nan kyakkyawa kairiya <clears throat> amma da Hauwa ta miƙa mata hannu za ta ɗauke ta ko musu bata yi ba ba wani batun kiwuya ɗakin umma ta koma ta sa hijabi ta fito kusa da bakura suka gaisa lokacin ita ma zina ta shiga ɗakin umma ta bayan sun gaisa umma ta tambaye sa daga ina suke haka murmushi bakura ya sannan ya sanar da ita waye shi da kuma lokacin da umma take ya bata labarin komai daga haɗuwarsu ta sake fashewa da kuka tana yi wa ubangiji godiya bayan sallar isha suka gama komai umma da zina da kuma bakura suka zauna hira Hauwa da Fatima na gefe rike da kairiya suna ta mata wasa wannan ya karba wannan ya karba sai faman washe baki suke nan bakura ya kara tambayar umma asalin abin da ya sa zina ta bar gida Umma bata ɓoye mishi komai ba hatta sanadiyar barin ta gida sai da ta faɗa da Malam Shehu ya kore ta tana yi tana kuka Zina da ke zaune kuka take ba kura ya tausaya musu matuka shi ma bai ɓoye mata komai ba akan auren su da Zina tun daga farko <clears throat> shi ciki ba a yin sa da cin ba a yi sa don cin tuwo kaɗai ba hakan yasa Bakura bai faɗa wa Umma abubuwan da suka aikata da Zina kafin aure ba ya faɗa musu ne kawai zaman da ta yi a gidansu da kuma aure da suka yi da yanayin aure su Hauwa da Fatima Umma ta sa kuka aka gyara wa bakura ɗakin da ke gefe guda zina ta ƙara gyara masa duk ta feshi ɗakin da turare da komai har sha ɗaya ya sa umma cewa ya je ya kwanta mana saboda gajiyar hanya umma ce ta fara miƙewa bakura ya miƙe ganin zina da ke zaune bata miƙe ba ne umma ta ce ki tashi ku je ku kwanta mana wani kunya ne zina ya kama ta domin ta ji maganar ya mata wani irin bambara kwayi wai namiji da suna hmm. babu yadda za ta yi dole ya sa ta miƙe shi ko bakura jin haka dariya ya yi tare da mata gwalo dole ya sa ta miƙe suka yi ɗaki yana jawo ta suka faɗa katifa dariya mata da cewa wato kin ga umma shine kike so ki guje ni ko to ba ke kaɗai ba ce da umman ɗin har ma da ni dariya zina ta yi sannan ta ce ni ma ban ce ni kaɗai ce da ita ba oho dai bakura ya mata gwalo har ma kina cewa haka kika ce mana duk dariya suka sa sun daɗe suna hira sannan suka yi sallama ta tafi ɗakin umma nan suka ɗora sabon hira na na kuka suke suna yi na kuka su yi kuka na dariya su yi dariya Allah sarki wannan kenan kafin gari ya waye maganar zina maganar zuwar zina gari duk ya karaɗe gari labari har wajen mai gari haka ya sa mai gari ce yana son ganin su tare da mijinta suka je har gun mai gari daga mai gari har yan gari su zuwa suke kallon zina Zainab ma ta zo duk da ta ji daɗin ganin ‘yar uwarta amma ko shaida hassada ne ya hana ta ta nuna jin daɗinta da kuma tsoron ummanta. A nan ne fa magana ya watse kowa ya san gaskiyar zance ya san gaskiyar magana. Malam Shehu ba ƙaramin kunya ya ji ba. Bayan sun koma gida haƙuri sosai ya ba wa Amina tare da roƙon gafara a kan ta yafe masa. Amina kuka take sosai ta ce ta yafe masa. <clears throat> Allah sarki. Ganin kayan da ke jikin Zainab sun sha aikilin ne sun koda ya sa Zina ta ɗebi wasu daga cikin kayanta ta ba wa Zainab ita kuma Rakiya alkhairi Zina ta mata sosai amma bai sa Rakiya ta yi godiya ba ita kuwa Zina da yake ba shine a gabarta ba dole bai dame ta ba domin inda ta taka inda ta ma bata isa ta je ba bare kuma wani abu inda ta biya ta tata ma ba za ta kalle ta ba Kwanan su Zina bakwai suka shirya domin komawa Abuja, Bakura ne ya ɗauki ƙaramar wayar Zina ba wa Umma, ya ce duk abin da take da bukata ta kira ta sanar da shi, su Hauwa da Fatima har da kuka, ita ma Zina kuka ta yi kuɗi mai yawa ya ajiye wa Umma da Malam Shehu, ita ma Umma ta haɗa musu tsaraba sosai na ƙauye, da misalin ƙarfe goma suka kama hanyar zuwa Abuja. Bayan tafiyar su ne Malam Shehu ya je har gidan da Sadiya take hakuri ya bata sosai sannan ya ce ta koma gida. Sadiya ta turbune ta ce ba za ta koma ba, babu yadda Malam Shehu bai yi da Sadiya ba, amma ta ƙi yarda ta ce ba za ta koma ba, dole ya haƙura ya tafi. Yana isa gida kai tsaye ɗaki rake ya nufa, yana sallama ba ta amsa ba, banza ta yi da shi haka ya sa Malam Shehu yana shiga ya hauta da faɗa, ita ma ta da ke a jajirce take jiran shi take, nan ta kama yana faɗa tana faɗa da yake ya san halin rakiya, sai dai ta iya tijara da rashin mutunci. ganin yadda take ɗaga murya ne sa ya fice daga ɗakin saboda kada makwabta su jiyo su yana fita ta ce banza matsoraci da ka dawo ka ga aiki da cikawa ai hmm. wannan takaitacce kenan daga cikin littafin zina littafi na uku babi na biyu kuma babi na ƙarshe haka zalika kuma muna nan a shafin ƙarshe duka-duka nake cewa mu je zuwa domin karisa abin da ya saura a cikin labarin wadda duk da dai ina ga kamar labarin namu ya zo ƙarshe insha Allahu sannan kuma ba lallai ne ya kai ma har inda nake so ba amma dai za mu karisa abin da ya ɗan rage ɗin haka zalika kuma kafin na karisa ɗan abin da ya rage a littafi na uku nake ce fatan alkhairi gare ku soya. ba zan taɓa mancewa da ku ba ubangiji Allah ya amintar da ku wannan kenan a gefe guda kuwa malam shehu yana fita kuwa zuwa ya gun liman da wani kanin baban sadiya ranar ranar wanka ba a ɓoyen tv ko kaɗan malam shehu bai wani abu ba ya isa gare sa labari ya kara da gari haka ya sa malam shehu bai ɓoye musu komai ba ya bayyana musu gaskiyar zance ya faɗa musu komai bayan ya gama ne dukansu sun san bai kyauta ba amma babu yadda za a yi haka suka goya wa sadiya baya ba zai yiwu ba don an yi haka su goya mata baya ta kashe aurenta saboda aure ba abin wasa ba ne Allah da kansa ya halarta saki amma kuma duk da ya halarta baya so a yi ta idan ba ya zama dole ba tare suka je gidan da sadiya take shimfiɗa ta kawo musu bayan sun zauna suka gaisa suka faɗa mata abin da ke tafe da su shiru sadiya ta yi tana sauraron su har suka ƙare sannan ta ce da su su yi haƙuri a yanzu ta haƙura da auren malam shehu ba za ta iya ba amma kuma idan yana da ra'ayin kwashe yaransa ga yaransa nan ba za ta hana shi ɗaukan su ba amma ita ta gama da auren shi liman sun yi iya ƙoƙarin su amma sadiya ta ki amincewa haka yasa dole ya haƙura maganar yara kuma ya ce su yi zaman su a kan umman su zai fi musu kwanciyar hankali da nutsuwa malam shehu bai so haka ba dan dai kawai ba shi da yadda zai da ita ne To ba, Malam Shehu dama haka rayuwa take, kuma dama shi mai haƙuri bai iya fushi ba, idan ya fushi fa wallahi sai dai a yi haƙuri da shi, idan aka ƙure shi, har aka kai shi maƙura sai dai Allah kyauta. Wannan takaitacce kenan. A ɓangare ɗaya kuma a can garin Abuja a Jabi, su Zina suka isa gida sai dab da magariba kai tsaye gidansu suka nufa bayan sun shiga gida ne Zina ta haɗa masa ruwan wanka. Kafin ya fito ta shige kicin indomi ta ɗaura musu saboda shi ne kaɗai abin da zai fi sauƙin dahuwa kafin ya fito ya nuna juyewa ta yi a plate ta kawo masa bedroom ta ajiye a gefe zama ta yi tana jiransa ya fito sannan ta shiga ta yi nata wankan da alwala domin lokacin kairiya na bacci yana fitowa da sauri ta miƙe sai da ta shimfiɗa wa kairiya wai sai da ta ajiye masa ɗan ƙaramin tebur a tsakiyar ɗakin ta bashi wuri ya zauna sannan ta ɗauko tawul ta goge masa jiki murmushi kawai ya yi mai ɗauke da nuna jin daɗin abin da ta masa murmushi ya mai jin daɗi bayan ta goge masa ne ganin lokacin zafi ne yasa bata yi tunanin shafa masa mai ba shudnigas ya ɗauka ya sa sannan ya ce zina ta ɗauko masa jallabiyarsa yana sa ya fara sallah lokacin ita kuma ta shiga toilet ta yi nata wankan da alwala bakura na idar da sallah ɗaukar abincin sai ya ci gaba da ci lokacin da ita kuma ta fito daga wanka sallah ta ci gaba da yi suna gamawa ta ce ta ce za ka tafi kenan ko Bai ba ta amsa ba wayar sai ɗauko lalubo nan ban ta ya fara kira lokacin kuma tana zaune tana kallon wayar ba ta ɗaga ba ba kure yayi kira har ya gaji ta ki ɗagawa sai wani tsaki ma kawai da ta ji yayi ta juya wayar baya bakura na ganin haka ya kashe wayar bai sake bi ta kanta ba mikewa ya cire jallabiyar da ke jikinsa ya hau gado ya kwanta zina ta so ta masa magana amma kuma sai ta fasa bayan ta gama ne kuwa kairiya ta yi mata wanka tare da bata nono kwanciya ta yi duk da gajiyar da take ji wadda suka kaso hakan bai hana zina farantawa mijinta rai ba da ya nuna yana so sai da ya ji ya gaji don kansa ya kai geji sannan suka kwanta da safe ko bayan sun gama komai sun shirya a daidai lokacin zina ta kare wa kairiya shiri ɗaukan ta ya suka nufi gidan su hajiya da sallama ya shiga am abo da ke zaune da sauri ta miƙe ta amshi kairiya amma a yau kariya kin zuwa ta babu yadda ba ta yi da ita ba ta ƙi zuwa dariya kawai ta yi sannan suka sa falo bakura na zama kairiya ta kafa wa hajiya ido tana kallon ta kuwa bakura ya dukawa ya yi gaida hajiya a lokacin kairiya ma na kallon hajiya ganin haka yasa ta miƙe ta miƙe ta fisgi kairiya da ƙarfi daga hannun bakura ba tare da hajiya ta ankara ba kawai ta ɗora mata ita akan cinyarta da sauri hajiya ta sa hannu za ta cire kairiya daga jikinta Ta take riya ta sa kuka tare da wa haziya, wuya riga da ƙarfi tana kuka duk da kukan da take bai sa haziya ta kyale ta ta riƙe ta ba da ƙarfin tsiya <clears throat> ta cire wa kairiya hannu a wuya riganta za ta hurge ta kenan ihun da ta sa ne ta ci gaba da riƙe ta haka ya sa haziya ta kyale ta jikinta ba don ta so ba hajiya na kyale ta ko ta ci gaba da wasa a jikinta tana tsotsar abin wuyan da ke hannunta da ƙarshe ko waiwuyanta haka ta gangaro har ta riƙe hannun hajiya tana tsotson yatsa ta ɗaya daga bakura har an abo suna haɗa ido murmushi suka yi ganin haka yasa bakura ya miƙe zuwa gidan amarya yana isa tun daga bakin kofa ya fara sallama lokacin tana kicin tana tana aiki jin sallamar sa yasa ta leƙo ganin bakura ne kawai ta yi tsaki ta koma kicin bakura bai yi fushi ba binta ya zuwa kicin ɗin, yana shiga rungume ta ta baya tare da faɗin oyoyo my wife ciko-ciko kawai take yi tana kokarin kwace jikinta ganin ya riga ya mata rikon da ba za ta iya kwacewa ba ne yasa ta hau zagin shi uwa uba tare da cewa ya koma inda ya fito mugu azzalumi ne dan wuta kawai kai kai kai kai kai duk da ya ji zafin zagin da ta masa bai nuna mata ya ji ba dariya kawai ya mata tare da cewar dama haka rayuwa take idan wani na kinka da kwana wani kuma da shekara yake son ka oho dai ka ce ka wuce din kawai juyaye ya fita ba tare da ya sake tanka mata ba to yan uwa mata shi fa namiji mai mata biyu ba a masa haka domin a lokacin da kika bata masa yar yar uwanki kuma za ta faranta masa amfanin gida biyu kenan aka ce maganin gobara yana fita daga gidan gidan zina koma yana zuwa kwanciya yayi yayi baccinsa bai tashi ba har sai karfe sha biyu lokacin da ya shirya ya wanka ya sallah ya ci abinci kenan ya tafi kasuwa kariya kuma ba a maida ita gida ba sai da la'asar bakura na tashi daga kasuwa gidan zina ya sake koma daga lokacin bai sake koma gidan amaryarsa na'ima ba daga nan kuma bakura bai koma ba haka zalika ko kiranta bai yi ba baki daya ya haɗa ta da abubuwa ne ya haɗa ta da banza ya ba da ajiyarta a wurin banza da ta gaji da zama ba zai iya ba za ta iya jure haka ba ta shirya kawai ta tafi gidan hajiya da kuka ta isa tana shigowa da kuka ne sa haziya miƙewa daga inda take ta tare ta a gigice tare da tambayar ta lafiya mai ke faruwa cikin kuka take magana ganin haka yasa hajiya ta kamo ta ta zauna sai da ta numfasa sannan haziya ta tambayar ta nan take cewa haziya rabon bakura da gidanta sati ɗaya kenan kuma koda ta kira shi a waya baya ɗagawa nan take hajiya ta ɗauki waya ta kira bakura ta kira shi ya kawo sau biyar bai ɗaga ba haka yasa ta bawa amarya haƙuri ta ce ta koma gida in sha Allahu za ta san abin da za ta yi har da ɗaukan kuɗi ta turare masu yawa ta bashi ta bata kai inda ni kuma nake cewa alhamdulillah duka duka anan na kawo ƙarshen littafi na uku sai a yi haƙuri mu ɗunguma mu tafi zuwa littafi na hudu kuma littafi na ƙarshe wadda shi ma tare suke don haka nake cewa ku nema kawai ku sha labari kun zin da yake to idan ba ku da ga kiranta me zai faru wai shin ma ya zaman sunan kan zai daidaitu ne ko ba zai daidaitu ba To ba ni da masaniya, amma dai koma menene ban san yadda lamarin zai kasance ba, sai dai kawai in ce mu sai dai kawai a ɗan abin da ya rage ɗin don ganin yadda za ta kaya a labarin ɗin zina littafi na hudu kuma littafi na ƙarshe kun ga dai ya iya ƙoƙarin shi a kanta amma kun ga munafurcin da ta zo ta haɗa ya zaman zai kaya hajiya za ta fahimce shi ko kuma ya amsar na cikin littafi na ƙarshen ɗin a huta lafiya sai mun haɗu kawai